وانك لا تظما فيها ولا تضحى kuma ya shayar da kai ba za ka ji kishi ba kuma ya yi maka inuwa ba za ka ji zafin rana ba